Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah bidiyon mu ne zai muku jawabi ne akan yadda za ku je ku soma wani sabon mining a Telegram. Shi wannan mining ana ba da shi da yawa matuƙa. Domin ko ka farin ko baka yi ba, insha Allah in dai ka mai da hankali za ka same shi sosai kamar yadda za ku gani kamar haka. Zan aje muku link wanda za ku click akan shi ya kai ku Telegram. da ku telegram sai ku rijista kuna rijista sai ku buɗe ku soma aiki yanzu kamar da kuke gani gashi na yi click ko in na shiga cikin telegram da kun shiga abin da zai nuna muku shine ku danna start da ku danna start zai nuna muku wanda ya kawo ku da ku nuna muku wanda ya kawo ku a ah, gashi sai kuma sai ku danna wannan start and more din kuna dannawa zai soma shi kenan ba wani wahala gare shi ba nan bacin kun ci gaba ne zai nuna muku wannan mine not coin din wanda kuke gani gashi kamar haka ni yanzu na danna wannan sai mu jira ya dan bude okay kamar da kuke gani nan akwai miner ne wacce na siya ko a ce clicker dannawa za ka rika yi domin ka rika samun shi wannan coin din to kasancewa dannawa da hannu koyaushe za ka gaji kuma ba tare da ka tara da yawa ba to in ka samu shi wannan coins din za ka yi amfani da shi ne domin ka sai wannan clicker din domin ta rika maka manin ko kana bacci ko ba tare da sai ka zo ka danna ba kamar da kuke gani yanzu gashi ya min manin kimanin kwaya dubu saba'in dubu tamanin da tara ɗari bakwai da ɗari biyar da saba'in da shida saboda haka yanzu na wannan sanks din a danna sanks za a yi mini ajin ɗin shi kamar yadda kuke gani gashi yanzu claimed an min ajin ɗin shi wannan kun ga kimanin me yana da kimanin ƙwaya miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya da uku da ɗari biyu da arba'in da ɗaya na shi wannan coins ɗin saboda haka yanzu idan kai kana so ka rika mayin da hannu bacin ka rijista nan in kuka rijista za ku ga power ba ta da yawa bai fi kwaya dubu ba nan za ku gani sai a hankali kuna shiga wannan anin ɗin kuna kara upgrading har shi ne za a ƙara muku kamar yadda kuke gani yanzu nan da da na tana nan shine kamar matsayin ina wannan mayan din gashi za ku daga nan yana karuwa kun gani yanzu gashi duk tabawa daya ana cire kwaya bakwai daga cikin nan ana cire kwaya bakwai daga cikin nan sai a kara mu cikin balas dina shine kamar matsayin mayan din kasancewa wannan din zai dauki lokaci shi yasa zaka iya siyan clicker wasu za a dauki coins din da ka tara a baka domin ka rika ta rika maka mayan automatic to idan ka da buƙatar ah, upgrade din shi wannan abin naka saboda ka sai ka shiga wannan an din da ka shiga an sai ka dan jira ga tsaruka nan gashi kuna gani gasu nan kala daban-daban kun gani ga tsaruka nan kala daban-daban sai wanda ka cancanci a baka shine za ka iya shiga shi kuma za ka iya shiga wannan boost din shi ma wannan boost din in ka shige shi shi ma gashi nan za ku gani gashi multiple tabs za ka iya shiga za ka ɗauki shi wannan abin da ka tara a ƙara maka damar idan ka danna ya zama na ƙwaya nawa za a rika baka haka wannan energy limit din shi ma za ku iya shiga da wannan shine yanda za ku yi gashi kun ga wannan tap bot din wannan bot ne wanda zai rika yi min wannan typing din ina ta taba min din nan shine wannan bot din shine wanda na siya to kuma za ku iya siya kawai ya rika yi muku kuma cikin sauki wannan shine yanda za ku yi domin ku rika samun shi wannan coins din ina fata wannan bidiyo ya karatar da ku da fatan za ku mana share da like na wannan bidiyo na gode salamu